الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda da ni'imarsa da falalarsa ya ba mu dama muka sake haɗuwa a nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a birnin bauchi domin ci gaba da karatun alkur'ani da tafsirinsa na wannan wata na ramadan a yau uku ga watan ramadanan shekara uku bayan hijira hudu kenan ga watan hudu na shekara ta biyu miladiyya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana katari mu karanta daidai mu fahimta kuma mu yi aiki da shi jiya mun yi muƙaddima kan tafsirin alƙur'ani mai girma yau kuma za mu fara tafsirin don haka da yardar Allah za mu fara daga farko farkon alƙur'ani alarama adam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيا إسنان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wannan lafazi da kuka ji a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi ake ce al-isti'aza abin da ake nufi da al a yaren larabci shine al-iltija'u wal ihtisamu wal ihtima'u min ash-shurur neman tsari da neman kariya da neman samun wato tsaro daga sharri kowane iri ne abin da ake nufi da shi a wurin malamai na ɓangaren ilimin addini idan ka ji an ce isti'aza ko wannan kalmar a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko da ba a gama ta ba aka ce a'udhu billahi ana nufi a ila Allah ta'ala wa li'tisamu bihi talaban li himayatihi min sharri shaitan wa kaidihi wa waswasatihi wa li wiqayatihi min sharri kulli dhi shar neman kariya da neman tsaro daga wurin Allah da neman kariyarsa daga sharri shaiɗan, da neman kariyarsa daga makircin shaiɗan, da neman kariyarsa daga waswasin shaiɗan, da kuma neman tsaronsa da kariyarsa daga sharrin kowane mai sharri ko da ba shaiɗan ba ne wannan shi ne abin da ake ce a listi'ada Shi ne wanda kuka ji an karanta wannan isti'aza din kalmar lafazin da ka ji din nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bai zo a cikin alkur'ani a jere kamar yadda ka ji shi haka ba amma an yi umarni a cikin alkur'ani a wurare daban-daban akan a yi shi ko ya zama akan irin wannan lafazi ya nuna ishara zuwa gare shi ko kuma ya nuna kowane irin lafazi da zai nuna alamar neman tsari da kariya a wurin Allah daga shaitan misali Allah maɗaukacin sarki ya ce khudil afwa wa murbil urfi wa a'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nadhun fasta'id in innahu sami'un alim Allah ce idan shaitan ya kama ka fusga irin tasa to ka nemi tsari daga Allah ka nemi tsarin Allah daga gare shi domin Allah shi ne mai ji kuma shi ne masani ya maimaita kwatankwacin haka a cikin suratul mu'minun idfa billati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun yace ka nemi tsarin a wurin Allah ka ce Allah ina neman tsarinka daga fusgar shaidan ina neman kuma tsarinka cewa kada shaidan su shaidanu su halarto ne wala tattawil alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun annahu waliyyun hamim wama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa dhu hazzin azim wa imma yanzaghannaka Mina ash-shaytani nazghun fasta'id billah innahu huwa as-sami'ul alim an maimaita kwatankwacin abin da aka faɗa a suratul araf cewa idan ka ji shaidan ya kama ka hari to ka nemi tsari daga gare shi a wurin ubangiji Madaukakin sarki Allah shine mai ji kuma shine masani Allah Madaukakin sarki ya ce idan za a karanta alƙur'ani a yi irin wannan abin da ka ji an karanta ya ce fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim idan zaka karanta alqur'ani to ka nemi tsarin Allah daga shaitan jefaffe inna Salahu laysa lahu sultan 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun domin shaitan baya samun dama na ikon batarwa akan waɗanda suka yi imani kuma suka kasance suna neman dogaro ga Ubangijinsu إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به mushrikun. waɗannan kaɗan ne daga cikin dalilai da suka nuna cewa idan za a yi karatu ko idan bukatar neman tsari ta taso a nemi tsari a wurin Allah daga shaidan shi yasa ka ji an karanta a'udhu billahi minash shaitani rajim yin wannan kafin a fara karatu waɗansu malamai sun ce wajibi ne saboda Allah ya ce fa'iza karanta al'ur'an idan za ka karanta al'ur'ani ko idan ka karanta al'ur'ani fasta'id billahi mina shaitanin rajim to ka nemi tsarin Allah daga shaitan jefaffe wannan an ruwaito shi daga aqa Ibnu abi rabah an ruwaito shi daga wato wasu daga cikin magabata kaman sufiyanu sauri daga cikin malaman hanabila da kuma daga malaman zahiriya kama Ali ibn Muhammad ibn Hazm al-Andalusi dukkan su sun ce saboda Allah ya ce idan zaka karanta alqur'ani ka nemi tsari daga shaitan sai zama wajibi ne tunda al'amru yufidul wujub amma mafi yawan malamai wanda suka hada da galibin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ciki hadda al al arba'a da kuma wato fahimtar da ita ce ta mafi yawan malaman fikihu ciki har da al'a'immatul arba'a kai waɗansu ma suka ce ijima'i ne na malamai cewa isti'aza kafin a fara karatu ba wajibi ba ne mustahabbi ne dalilin su shine wannan aya da Allah madaukakin sarki ya ce idan za ka fara karatu ka nemi tsari na Allah daga shaitan sai suka ce asalinta ba wajibi ba ne. dalilin da ya sa ya zama ba wajibi ba shine saboda Allah maɗaukacin sarki bayan ya ce a yi hakan sai aka ga a wani wurin annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin karatu kawai ya karanta alƙur'ani ya yi bismillah ko ya ja aya ba tare da ya yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba misali shine hadisin nan na Anas dan Malik wanda Allah ya ƙara yarda a gare shi yace wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kawai sai ya ɗan kishingida kamar ya yi gyangyaɗi kawai sai ya firgita ya farka farka farkawarsa ke da wuya sai muka ga yana murmushi muka ce ya rasu rasulallah me yasa ka dariya bayan ka farka daga barci sai ce yanzu aka saukar mun da wata sura mai albarka wannan surar ita ce sai ce bismillahirrahmanirrahim inna a'tainaka al فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ba ji shi ya yi isti'aza ba kawai sai fara da bismillah sai ya karanta wannan sura wannan yasa sai suka ce ashe isti'aza ba wajibi bane inda wajibi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba zai barta ba wannan isti'aza da muka ji tana da fa'idoji da yawa babbar fa'idarta ita ce a lokacin da za ka karanta Alƙur'ani, hakika kana bukatar Allah ya kare ka daga shaidan domin duk wanda zai karanta Alƙur'ani sai shaidan ya nemi ya kama ta hari kowa ne ne shi don Allah ya nuna ko da annabawa ne suka zo yin karatu sai shaidan ya kama su hari Allah ne kaɗai yake kare su domin ba abin da shaidan ya fi tsana kuma ya fi zama guduma mai duka a kansa kamar karatun ayoyin Allah wannan yasa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sunantar da yin wannan kuma ya dawwama akan yi saboda neman tsarin Allah daga shaidan Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiy illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyati fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim Allah ce babu wani daga cikin annabawa ko manzanni da muka aiko a baya face idan ya zo karatu sai shaidan ya nemi ya shigar da wani abu a cikin shi karatun shine illa idza tamanna bi ma'ana illa idza qara'a alqa shaytanu fi umniyatihi ay alqa shaytanu fi qira'atihi sai shaidan ya nemi ya sanya wani abu na waswasi ko shubuha ko barna a cikin karatunsa amma sai Allah maɗaukakin sarki ya hana hakan sai Allah ya tabbatar da ayoyinsa domin Allah maɗaukakin sarki shine wato Allah maɗaukakin sarki shine masani kuma mai hikima don haka mutum yana bukatar Allah ya tsare shi daga shaiɗan kar ya kama masa barna da shiriri sarsa a cikin karatu don haka lalle akwai bukatar idan zaka fara karatu ka fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan isti'aza tana da lafuza kala-kala daga malamai malamai sun yi ƙoƙarin ciro lafazin da ya fi dacewa da abin da Allah ya ce Allah da cewa ya yi fa'iza kara'atar ƙur'an fasta'id billahi min shaifanin rajim kaga fasta'id billahi min shaifanin rajim sai suka ce to wani lafazi ne zai dace da waɗannan ɓangarori guda hudu duka su shiga ciki fasta'id ka nemi tsari billahi a wurin Allah mina shaitan daga shaitan arrajim jefaffe to ni lafazin ne ya dace sai malamai suka ɗauko fasta'iz a'udu billahi billahi mina shaitan mina shaitan arrajim arrajim yanda ya zo ɗin haka sai suka ɗauka ba bambanci sai wajen fasta'iz kai kuma sai ka ce a'udhu duk sauran kuma kamar yadda Allah ya faɗa alqur'ani wannan shine lafazin da yafi shahara gaba daya sannan kuma an ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi irin wannan lafazin wato a cikin hadisin nan nasa ingantacce na cikin sahihul bukhari da muslim inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa dangane da wani mutum da suka yi faɗa da shi da wani ana zage-zage an ɗaga jijiyar wuya ransa ya ɓaci wancan yana faɗa shi ma yana amsawa ɓacin ran wannan mutum ya sa ya kasa shiru fuskarsa ta yi ja aka ce kai haƙuri ya kasa haƙuri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na san kalmar da inda zai faɗa da zai daina jin abin da yake ji shedan da yake kama ta fuska da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da shikenan ya samu sauki wannan kalmar da yace a'udhu billahi mina rajim sai aka ɗauka aka ce ashe ita ce fassarar fasta'id billah mina shaitanir rajim a aikace ina fata an fahimta kuma wannan shine galibin malaman karatun alkur'ani suka hakaito kuma suka rawaito kuma suke aiki da shi haka aka ji daga kaka da kakanni wajen karatun alkur'ani suka jingina shi har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan abu na biyu shine akwai lafazin a'udhu billahi minash a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsi wannan lafazin shine lafazi na biyu cikin lafazan da suka inganta cewa ana iya buɗe karatu da shi a'udhu billahi samii'il alim kamar yadda Allah madaukakin sarki yace "Fasta billah innahu huwa samiul alim sai ka kara da as-sami'ul alim min ash-shaytanir rajim shi kuma fasta'iz billahi min ash-shaytanir rajim da yake cikin wancan aya min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi shi kuma wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin ƙarin kuma wa nafsihi wa nafsihi an ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa yana yin isti'ada da irin wannan wannan ya tabbata ne cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Ahmad ya ruwaito a cikin Musnad Albani ya inganta wannan hadisi daga Abu Umama Talbahili yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi a cikin sallar dare an ji shi bayan yayi kabbara yana yin du'a ul istiftah sai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illallah wa subhanallahi wa bihamdi wa subhanallahi wa bihamdi wa subhanallahi wa bihamdi a madadin wato a matsayin du'a'ul istifta sannan sai a biya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa sai yayi bismillah fara karatun qur'ani wannan ya nuna cewa ashe ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi yana yin wannan a cikin sallah idan zai fara karatu bayan ya yi du'a ulistifta wannan ma sai zama ya tabbata ina fata an fahimta to an samu kuma wasu lafuzan da yawa da malamai suka yi ta ijtihadi tun daga lokacin sahabbai zuwa lokacin tabi'ai zuwa waɗanda suke bayan su akan idan za su yi karatu su faɗa waɗansu suna ce asta'idu billahi minash shaitanir rajim a madadin a'udhu waɗansu suna ce allahumma a'udhu bika minash shaitanir rajim waɗansu suna ce rabbana inna na'udhu bika mina shaitanir rajim waɗansu suna ce a a'udhu billahi mina shaitanir rajim Inna huwa samiul alim da sauran lafuza da yawa da yawa wanda har malamai sun kai su wajen guda goma sha takwas da aka samu daga malamai magabata amma galibin waɗannan ko dai ba su shahara ba ko kuma waɗansu ba su inganta ba wanda da ya fi tabbas ya inganta shine wannan da ka ji ana yi na wajen kira'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wannan lafazin wanda ya dace da yadda Allah ce fasta'id billahi minash shaitanir rajim ko kuma wanda ya zo a cikin hadisi da zaka kara da a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim min habzihi wa nafsihi wa nafsi sai dai waɗansu malamai suna gani wannan na biyun ana yin sa ne a cikin sallah amma in dai qira'ar alqur'ani zaka yi zalla to abinda aka samo daga magabata ne ka yi kai a'udhu billahi minash shaitani rajim zalla ka fara karatu amma idan a cikin sallah zaka yi sai ka kara da wancan wanda yana ɗaya daga cikin abin da ji a wurin malami wanda na karbi alqur'ani a wurin sa a sheikh Muhammad ibn Abdulhamid Hamid Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi yace abin da ya karba daga malamin sa ya ce da shi haka ya ji ake karanta alqur'ani a fara irin haka daga malaminsa daga malaminsa daga malaminsa har zuwa sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Usman ibn Affan shi kuma daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama don haka wannan isnadi wanda ake karban alqur'ani ta hanyar ijaza da shi sun tabbatar da cewa yadda aka ji manzan Allah yake karatun ƙur'ani kenan sai ya fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan kuma galibi harka ta riwayar alqur'ani mutamadu sama' yanda ka ji ne aka koya maka yanda shi ma ya ji aka koya mata da haka ne ya zo ba dole sai an samu isnadin da ya ce haka ya kawo shi ta fuskan hadisi ba a a isnadin da ya zo ta fuskar riwayar karɓar alƙur'ani daga farko zuwa ƙarshe haka aka je al'adar karanta alƙur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan isti'aza tana da waɗansu hukunce-hukunce da matsaloli kamar haka da farko shin kafin a fara karatu ne ake yin isti'aza ko kuma bayan an gama ne ake yi abin da ya sa malamai suka tattauna wannan shi ne saboda Allah ya ce fa'iza qara'tal ƙurana sai wasu ka fassara shi da idan ka karanta al’ur'ani don cewa yi qara'ta sai mai da shi akan fi'ili mazi an riga an gama karatun sai suka ce sai ka gama karatu sai ka nemi tsarin Allah daga shaidan a madadin sadaqallahu alazim sai ka ce a uzu billahi minash shaitan rajim sai ka tashi kai tafiyarka an fahimta ko wannan an ruwaito shi daga Abu Huraira an kuma ruwaito shi daga waɗansu daga cikin magabata ciki har da imamu malik ibnu anas an ruwaito wannan daga gare su an ruwaito shi daga sannan shine kuma fahimtar dawu da zahiri saboda ya ji an ce idan ka karanta alkur'ani don haka sai ka gama ne kafin ka yi ibrahimun naka'i da wasu daga cikin magabata Muhammadu ibn sirin wannan duk haka suke yi sai sun gama karatun sai su yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda zahiri yadda qur'ani ya ce amma jumhurin malamai wanda ya hada da sahabbai har da al'a'immatul arba'a har da arba'a da kuma wanda shine mazhabar wato da ta shahara a cikin wato mazhabobin nan guda hudu shine cewa da kuma abin da ya shahara a wurin malaman kira'a kacokan ɗinsu shine kafin a fara karatu ne ake yi ba bayan an gama ba suka ce wannan abin da Allah ya ce fa'iza qara'tal Kur'ana yana kama da yadda Allah ke faɗa a waɗansu wuraren yana nufi idan za a yi ba idan an yi ba Allah ya ce ya ayu na amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum ma'anansa a aradtumul qiyama ila salah idan kun yi niyyar za ku yi sallah idan kun yi haramar sallah to sai ku yi alola kaga ba wanda zai ce sai ka gama sallar kafin kai alolar yana kama da faɗin Allah ta'ala wa idza qultum fa'dilu ay wa idza aradtumul qawla fa'dilu fil qawl yana kama da wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab ay wa idza aradtum su'alahunna yana kama da ya ayyuhal ladina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa ay idza aradtum idza aradtum munajatahu kaga ba za ka ce idan an gama kafin a kawo ba to kamar haka ne ba za ka ce idan an gama karatun a yi a billahi ba a'a idza aradtum ibtida'a qira'atil qur'an shine ma'anar idza qara'ta al-qur'an ai idza aradta qira'ata quran fasta'id billahi minash shaitanir rajim wannan shine dalilin da yafi karfi fa'ida ta biyu ita ce shin a bayyane ake yin isti'aza ko a asirce malamai suka ce ana yi a bayyane a wurare uku ana yi a asirce a wurare uku ana yin aza a bayyane idan mutum zai yi karatu a bayyane wuri na farko kenan idan mutum zai yi karatu a bayyane ana jinsa to mutum ya yi aza a bayyane saboda duk wanda zai ji ya gane cewa karatun ƙura'ani zai fara wuri na biyu shine idan mutum zai yi koyarwa ne yana so ya koyarwa mutane yadda isti'aza take ko da a asirce wato zai yi abin to yana iya yi a bayyane saboda aji kamar misalin mutumin da zai koya wa mutane sallah yana so nuna musu ana isti'aza ko da a karatu na asirce ne sai yayi a bayyane to bai yi laifi ba ina fata mun fahimta wuri na uku shine idan mutum shi ne zai fara karatu karatun da jama'a ne za su yi a jere karatun da ake ce musaffa wanda zan karanta wani bangare sai na kusa da ni ya karba ya ci gaba wani ya karba ya ci gaba to mutum na farko da zai fara dole shi ya yi isti'aza wanda za a zo kansa daga baya shi kuma ba dole sai ya yi a bayyane ba sai wurare uku wanda shi kuma ake yi a asirce na farko idan za ka yi karatun ka asirce to ba dole ka yi karatun ba dole sai ka isti'aza kuma a bayyane ba tun da dama a asirce za ka yi karatun na biyu shine idan a cikin sallah ne ko da a bayyane ne za ka yi sallar ina fata an fahimta ko da cewa sallar ka a bayyane ne karatun fatiha za ka fara a sallar asubahi magariba isha'i kaga duka a bayyane za ka fara amma a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi duka wannan asirce zaka yi tare da bismillah wuri na uku shine idan ana yin karatu na kewaye wanda za a zo kanka kuma ba a kanka aka fara ba wanda ya fara shi zai yi a bayyane kai in an zo wurin ka zaka fara kawai sai ka yi asirce kawai sai ka fara karatunka jama'a an fahimta ko fa'ida ta hudu daga cikin fa'idoji shine shin a cikin sallah ana yin isti'aza ko ba a yi matsabar imamu malik shine ba a isti'aza a cikin sallah an fahimta ko amma matsabar imamu shafi'i da abu hanifa shine cewa ana yi su za a yi ma a kowace raka'a in za ka fara karatu fatiha sai ka yi tunda Allah ce fa'iza qara'tal qur'an kuma idan kai ta wacce raka'ar ba ta zama madadin ta wannan raka'ar ba kowace raka'a sai ka take mata amma dai abin da ya fi rinjaye shine idan kai ta farkon nan ka riga ka gama abu na biyar shine wato idan aka zo yin isti'ada to abinda malamai suka ce shine wato idan kana cikin karatun alkur'ani sai daga baya wani dalili ya sa sai ka yanke ka tsaya baka ci gaba da karatun ba bi ma'ana ka yanke kai wata magana ko kuma ka yanke ka saurari wata magana shin za ka sake isti'azar da da ka yi ko kuma a'a wadda kai a da ta wadatar abin da nake nufi shine kana cikin karatu sai ka tsaya daga baya sai ka dawo za ka ci gaba da karatu isti'azar da kai ta farko bayan kafin ka katse ta wadatar ko kuma a'a sai ka sake wata waɗansu malamai suka ce sai ka sake waɗansu suka ce ba sai ka sake ba abin da ya fi rinjaye shine me yasa ka tsaya idan abin da ka tsaya a kansa yana da alaƙa da karatun ne ka tsaya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya wuce ayar da take magana akan azaba sai ya tsaya yayi addu'a akan Allah ya tsare shi daga azabar idan ya wuce ayar da take magana akan rahama sai ya tsaya ya roƙi Allah wannan Rahama. kana karatu sai ka zo inda aka yi maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka karanta Muhammadur Rasulullah sai ka tsaya ka ce sallallahu alaihi wasallam kafin ka wuce irin waɗannan baka bukatar sai ka yi isti'aza saboda dama ka tsaya saboda maslahar abin da ya shafi karatu ne ana fahimta ko kuma kana karantar da almajiri yana cikin karatu sai ka ɗan tsaye da shi ka masa wani gyara ka gyara masa sai ka ce ci gaba to ai duk akan maslahar karatun ake ba a daina ba to wannan duka ba sai ya sake maimaita isti'aza ba amma idan abin da ya sa aka tsaya bai da alaƙa da karatun yana cikin karatu sai aka bugo waya sai ɗauka ya amsa ko shi sai ya tuna cewa bari ya buga waya sai ya tsaya ya buga waya ko ya fita waje ya dawo ko wani ya masa magana ya tsaya suka yi zance ya ci gaba to wannan duka idan aka yi sai an sake maimaita isti'aza ina fata mun fahimta wannan shine mafi rinjaye cikin abin da muka ji daga wurin malaman kira'a fa'ida ta gaba ita ce idan mutum zai fara jawabi ko zai fara wa'azi ko zai fara wato magana a cikin jama'a kamar yadda muka saba mutum ya tsaya sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai mutum ya fara magana haka ne to mu kuma anan Allah cewa yayi fa idza qara'tal qur'ana idan za ka yi karatun ƙur'ani ka yi isti'aza to shin za ka yi isti'aza idan ba karatun ƙur'anin ne za ka yi ba ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yake faɗa daga cikin fa'idoji yace anna al-isti'azata qabla al-qira'ati i'lamun bi anna al-ma'tiya bihi ba'daha al-qur'an yace ɗaya daga cikin fa'idojin isti'aza shine ka sani cewa ana yin ta ne domin wanda yake ji ya gane cewa ƙur'ani za a karanta lam لم تشرع الاستعاذة bayna يدي kalami غيره shi yasa ba a shar'anta a musulunci kai isti'aza ba idan za a yi magana ta wani ne ba maganar Allah za a karanta ba bal isti'azatu muqaddimatun wa tanbihul lisani anna alladhi ya'ti ba'daha huwa tilawa yace isti'aza tana zuwa ne a matsayin gabatarwa da shimfiɗa da kuma nuni cewa kai mai sauraro kana ji an gama to qur'ani zaka ji an karanta idan ba qur'ani za a karanta ba to ba za a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba sai dai ai bismillah a fara magana wannan shine abin da a Sheikh Bakar Abu Zaid ya faɗa a cikin bid'a'ut tilawa yace yana ɗaya daga cikin abubuwan da ba su da asali a musulunci ne idan mutum zai yi jawabi sai ya fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko idan mutum zai yi wa'azi ko idan mutum zai wani abu na karantarwa ko da hadisi zai karanta in dai qur'ani zai karanta sai ya yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk sauran abu kuma in ba karatun qur'ani ba to a fara da bismillahir rahmanir rahim banda a'udhu billahi minash shaitanir rajim an gane wannan fa'ida sai abu na gaba shine wuraren da ake neman mutum ya yi isti'aza ta hanyar neman Allah ya kare shi ba isti'aza irin ta karatu wannan na a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba isti'aza na neman Allah ya tsare ka neman kariya daga Allah akwai wurare ɗaiɗaiɗai har guda goma da ake amfani da neman garkuwa ta Allah maɗaukakin sarki don karka cutu da abin da ke ciki waɗannan wurare ga su kamar haka na farko dai kafin karatun ƙur'ani wannan mun ji saboda ayan nan na biyu duk lokacin da ka ji shaidan ya kama ka fusga a zuciyarka akwai lokutan da za ka ji shaidan yana sa maka wani irin tunani da kai kanka ba za ka iya gaya wa wani abin da kake tunawa ba akwai lokacin da zaka ji shaitan yana sa maka wani wasu wasi da yake maka wasa da imani wanda inda za a tambaye ka mai kake tunani sai dai kawai ka ce mhm, ba za ka iya faɗa ba don babbar magana ce kuna jin irin wannan to Allah madaukakin sarki ya ce wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billahi min ash-shaytani rajim duk lokacin da ka ji shaitan ya ka maka irin wannan fusga to ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a cikin zuciyarka ko ka faɗa a fili ka nemi tsarin Allah saboda ka daina jin wannan abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace ya'ti shaytanu ahadakum fa yaqul shedan yakan zo ya kawo hari wa ɗaya daga cikin ku sai ya rika ce da shi man khalaqa kaza wa kaza wa ya halicci kaza da kaza da kaza hatta ya kula man khalaqa rabbak man khalaqa rabbak har ma ya fara jin cewa to wai halicci ubangiji ba kuna jin wannan tunanin ba to yaya kaza to idan Allah shine farko farkon kuma kafin farkon sai mene sai mene har kuma ya fara sa maka ka fara tunani akan ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa idza balagahu idan mutum ya ji ya fara kaiwa irin wannan falyasta'id billah ya nemi tsari a wurin Allah walyantahi yayi kokarin ya hana abun yayi kokarin denawa sai ya shiga wani abun idan akwai wani abokin ka kawai ka fara zance da shi idan akwai littafi fara karantawa idan baka da komi ka fara ambaton Allah saboda ka fita daga cikin irin wannan amma idan ka bari shedan sai ya ka maka irin wannan kai ta tunani har ka ji tunanin ya kare har ka ji tunanin ya kure kai kuma baka kare tunanin ba saboda in ka kai infinity ba za ka iya ci gaba ba to ubangiji madaukin sarki ko bai da karshe Allah shine na karshen karshe bai da farko shine na farko kafin farko to ya za ka yi za ka yi ta tunani alhali kuma ba za ka iya wato samun inda za ka samu amsa ba to sai mutum ya nemi tsari daga Allah a irin wannan an fahimta wuri na uku da ake neman tsarin Allah shine idan mutum yana cikin sallah sai ya rikice ya yakan iya zuwa wa mutum kamar yadda zai iya zuwa maka a cikin karatu haka kuma zai iya zuwa maka kana cikin sallah sai rikita maka lissafi adadin raka'o'i a'a ka gama fitahiya a'a wannan surar daidai kake karanta ko ba daidai ba shi ma wai kai kabara harama a'a fatiha sai yanzu kake ko sura ba duk kuna ji irin wannan ba to irin wannan abin da shedan ke yi shi ma maganinsa shine ka tsaya ka nutsu da abin da kake yi sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai kayi tofi a bangaren hagunka ina fata mun fahimta manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama Usman ibn Abil As da shi ya Rasulullah shedan ya dame a cikin sallah ya dame ne a cikin karatu ina cikin karatu na haddace sura amma sai in ji ya rikita ni in ji kamar ban haddace ba tilawa ta tafi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace zaka shaytanun yuqalu lahu khinzab yace wannan wani shaiɗan ne sunan shedan din khinzab Shi shine shedan mai shanye tilawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake za a ahsastahu idan kana cikin karatu sai ka ji shi ya kama ka hari fa billahi minhu watful an yasarika salasan to ka nemi tsarin Allah daga gare shi kuma ka yi tofi ta hagunka sau uku ina fata kuna fahimta ka fara karatu ka ji ka rikici karatun ya tsaya ko ka ji kana ci wata sura kawai sai ka ji ka a wata ya aka yi na zo nan kawai da aka taka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka haka sau uku sai ka dawo annabi sallallahu alaihi wasallama haka ya koyar sai shi Usman ibn Abi al-As yace fa fa'altu dalika fa azhabahu Allah anni sai na yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yace sai Allah ya tafiyar mun da shi sai na daina jinsa na fata an fahimta don haka in dai ka ji shaidan ya ka maka hari akan tilawa in dai kana da tilawa don wani bai da tilawar ne ba shaidan bane shi da kansa ne bai da tilawar to irin wannan ana nufi idan kana da tilawar ka ji babu ka ma ka rasa amma idan dama babu to ka tsaya ka yi tilawar kafin ka nemi shaidan din ya rabu da kai imamu muslim ya ruwaito wannan fa'ida ta hudu ita ce a lokacin da mutum fushi ya zo masa dukkanmu nan kowa yana fushi muna da bambanci ne wajen saurin fushin da kuma mai ke faruwa bayan an yi fushin amma kowa yana fushi saboda kowa a ɗabi'a ta ta ɗan adam zai ji cewa an masa abu ba daidai ba kuma ransa zai ɓaci ba ka fushi ba laifi ba ne me za ka yi idan ka yi fushin shine zai iya zama laifi idan mutum ya ji ya yi fushi kuma sai fushin ya yi yawa ya ƙi control ya yi fushi kuma ya ga zai bugu ya yi fushi kuma ya ji zai yi zagi ya yi fushi kuma har ya fara zagin ya zai daina har ya fara duka ya zai tsaya an dake shi ya zai haƙura a wannan duka kasan sai da addu'a to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya ji irin wannan ya nemi tsari daga Allah haka aka yi a gabanta waɗansu suna zage-zage sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ga wannan mutum ransa ya ɓaci sosai ya ce kai wannan fa na san abin da inda zai faɗa da Allah ya tafiyar masa da abin da yake ji da fushin ne ya tafi ya ka ce masa ka ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fa sai ce inni lastu bi majnun ai ni ba mahaukaci bane ga ya ƙara ɓata abu da yayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim din sai ce kuna nufi ku ce ni mahaukaci ne kenan kun gane irin wannan ko ake cewa ikon Allah su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu haƙuri yanzu manzan Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin wannan amma kowane irin tarkace ba wanda manzan Allah baya ji sallallahu alaihi wasallam ka duba matsayinsa ya ce a gaya mata amma saboda mutumin ransa ya ɓace ce ka ɗauka ni mahaukaci ne ka san wasu mutane haka suke kana nema kai ka bashi fa'ida da za ta sa ya samu sauki amma shi yanzu ba sauki yake so wa kansa ba kamar wani ne inansa ya ba in kuna magana ka cewa na ka ji tsoron Allah sai shekara nufi ni arne ne bana jin tsoron Allah kaga wannan ai ba amsa ba an ce da kai ka ce a a'udhu billahi minash da rajim ka daina jin fushin to dama son fushin kake ne ba sai kai ba don ka daina ji sai ce ai ni ba mahaukaci ne. kana nufi sai na ce a a'udhu billahi minash da jim wato ni mahaukaci kenan ka ɗauke ni Allah ya ƙara salati da salama gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri da kowa da duk irin yanda mutane suke shi yasa sahabbansa suka samu cin albarka da wannan suna kuskure a gabansa amma hakurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ba zai yi fushi da su yanda Allah zai kama su ba dukkan su duk da irin wannan radiyallahu anhum wa radu an saboda bil adama ne suna kuskure fa'ida ta biyar ita ce idan mutum ya yi mummunan mafarki annabi sallallahu alaihi sallama ya ce mutum yana iya ganin mafarki irin wanda baya so a ce ya gani ya ce arru'ya min Allah wal hulmu min ash-shaytan yace mafarki mai kyau daga Allah yake wanda ke bada labarin wani abu zai faru yace amma mummunan mafarki shi kuma daga shaidan ne sai yace fa idza ra'a ahadukum shay'an yakrahu idan mutum a mafarkinsa ya ga abin da baya so akwai zai iya mafarkin abin da baya so kaga an cafke ka an yi sama da kai ko ka ga wani shiriri tamma ka farka kuma ka ji jikinka yayi am kamar da gaske ne kana ta wawayawa kai ne ko ko ba kai bane to irin wannan kana ji to ka sani daga shedan ne annabi sallallahu alaihi wasallama yace sai mutum yayi tofi ta hagunsa sau uku irin yadda muka faɗa ake na cikin sallah wa ya ta'awwadu billahi min sharriha kuma ya nemi Allah ya tsare shi daga sharrin wannan mafarkin kaga ta'awuz din kenan mutum ya ce a'udhu billahi minash da rajim sau uku saboda daga shaitan ne sannan ko mutum ya ce Allah ka tsare ni daga sharrin wannan mafarki fa inna halan tadurruhu to wannan zai sa mafarkin ba zai taba cutar da shi ba an fahimta na'am fa'ida ta gaba ita ce a lokacin da mutum ya ji wani wurinsa yana ciwo ya ji wani raɗaɗi ya kama shi duk inda ka je yana maka ciwo to ɗaya daga cikin abin da ake yi shine mutum ya nemi tsarin Allah daga wannan ciwon domin ciwo sharri ne ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yadaka ala alladhi ya'lamu min jasadika wa qul bismillah salatan وقل سبع مرات marratin بالله وقدرته من شر ما sharri ma idan ka ji wani wuri yana maka ciwo ciwon kai sai ka rike kan da kanka ba sai ka ce a kama maka ba kai zaka kama da kanka kirji yana ciwo sa hannunka ka taba daidai inda kake ji hannunka dan ka yana ciwo ko da ka kare ne sa hannu ka rike wurin ina fata mun fahimta ko ta karaya ka samu daga baya ta zo ta kawo da dadi na fata an fahimta su sai kai alluran maganin raɗaɗin sannan sai kai wannan addu'a yawo a kan mutum ya zo ya karye a je za a sa mata magani ce ba za a sa ba na ba da addu'a a'a addu'ar da na bayar <coughs> annabi sallallahu alaihi ta dawo ku nemi magani sannan sai ku yi addu'a to da magani da kansa baya tasiri sai Allah ya bada izini ya yi. to shine sai kai wannan addu'a za ka ce bismillah bismillah bismillah sannan sai ka ce a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir daya a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir biyu sai ka yi sau bakwai a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir sau bakwai bismillah sau uku na fata mun fahimta wani hadisi imamu muslim ya ruwaito fa'ida ta gaba ita ce ana yin isti'aza da neman tsarin Allah daga shedan a lokacin shiga masallaci a lokacin shiga masallaci sai zama shedan bai raka ka ciki ba kasan shedan yana iya shiga masallaci to amma saboda kar ya biyo ka ciki kun gama ya rako ka ta waje amma ana zuwa in za a shiga kan ya barka kuma ka kusanci Allah hadisi ya tabbata daga abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kare yarda a gare shi kamar da yake cikin sunan abi dawud manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya zo shiga masallaci yana ce a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytan ar-rajim kaga a cike a'udhu billahi al-azim a ƙarshe kuma min ash-shaytan ar-rajim don haka ana neman tsarin Allah daga shaidan idan za a shiga masallaci wuri na takwas da ake neman tsarin Allah daga shaidan shine idan mutum ya ji kukan jaki ko ya ji haushin kare an ji wannan idan ka ji jaki ya yi kuka kukan cikin dare ba irin kukan ya buguwa gaji ba kukan da yake a cikin dare ba kukan wahala ba ko kuma ka ji karnuka suna haushi shi ma ba saboda an tsokane su ba haka kawai ka ji suna ta haushi din nan to annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idza sami'tum siyaha diyakati fasalu Allah min fadli fa innaha ra'at malakan yace idan kuka ji caran zakara to ku roki Allah ya baku falala saboda zakara sai ya ga mala'ika yake cara wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadu billahi minash shaitan fa innahu ra'a shaytana idan kuma kuka ji kukan jaki to ku nemi tsarin Allah daga Shaidan domin Shaidan ne ya gani na fata mun fahimta shi jaki yana ganin Shaidan sai ya fara irin wannan kuka kare ma yana ganin Shaidan sai ya haushi kamar da ya zo a cikin wasu asar ɗin domin a wani wuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kare idan baki ne ma shi kansa ma shedan ne fa innal kalbal aswada shaytan bakin kare shedan ne to wannan idan ka ji shi sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma idan kukan zakara ne ka ji to sai ka ce wato sai ka roƙi Allah falalarsa in ka ga dama kuma da safe sai ka yanka zakara fa'ida ta tara saboda kar wani ya ce tun da ya ga mala'ika ai ba za a yanka shi ba a'a wannan bai hana a yanka shi ba ya cancanta a yanka shi fa'ida ta gaba ita ce idan ka ji ka a wani wuri ka ji baka gamsu ba ka shiga wani gida an gayyace ka sai ka ji tsam ka ji ka kai fa ya dai nan a wise ba kana ji irin wannan lokaci ba ko ka tsare mota ka shiga an fara tafiya sai ka ji shu ana ta tafiya ba ka hango motoci suna dawowa ba ko kuma ka dubi fasinjojin ka kaga kowa ya bata rai makwabtanka irin wanda ya shiga one chance din nan kenan ko ka hau jirgin sama ya tashi sai ka ji ya fara jijjiga kamar za a kamar za a dawo kasa duk irin wannan dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake man nazala manzilan duk wanda ya sauka a wani wuri sai ya ji cewa yana neman tsarin Allah to ya ce a ruzu bi kalimatin lahi ta mati min sharri ma ya ce ba abin da zai same shi har ya fita daga inda yake ba abin da zai same ka har ka sauka daga abun hawa ba abin da zai same ka har ka fita daga wannan daji ba abin da zai same ka har ka fita daga wannan gidan ka in aka yi rashin sa'a wata rana masu shafi mulera suka sace ka aka ja aka kai ka wani gida kaga an yi wa wasu aski kai ma saura kai to ka dage da uzu bi kalimatin lahi samati min sharri ma kala kuma kai da karfi in Allah ya in ka daga musu hankali za su bude ka fa'ida ta gaba wuri na goma da ake neman tsarin Allah shine idan ka zo shiga banɗaki idan ka zo shiga banɗaki suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine duk lokacin da mutum zai shiga banɗaki ke nemi Allah ya tsare shi daga sharrin shaidan saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Anas duk lokacin da zai shiga bayan gida idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya Allah ina neman tsarin ka daga alkubus suka ce shine shaiɗanu maza wal khaba'is da shaiɗanu mata wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske cewa duk lokacin da zaka shiga banɗaki to ka karanta wannan addu'ar ba kuma wai sai idan zaka shiga don zaka yi wata bukata ba musamman waɗanda suka saba ta'ammuli da bayan gida kamar mata a cikin gida ko yara ko ruwa za a ɗebo a cikin bayi to a shiga da kafar hagu kuma a karanta wannan addu'ar ai ba wata wahala bace da ita Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith sai a shiga da kafar hagu amfanin wannan shine neman tsarin Allah da kariyarsa daga shaidanun da ke cikin banɗakin so da kafin ka shigo suna ciki galibin shaidanu suna son zama a wurin ƙazanta ta yi wani shaidan ɗin nan ne gidansa kuma ya shiga ya sake ya bararraje kai kuma ka zo shiga to zai iya jin haushinka ya kama ka hari saboda Allah ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shi yana ganin ka kai kuma baka ganin sa kai ka shiga da kyakkyawan nufin ka ba ba matsala idan baka yi addu'a ba yana ganin ka kai kuma baka ganin shi amma idan ka yi addu'a sai Allah ya tsare ka sai ka shigo ko ba zai ganka ba ko ka shigo ya ganka amma ba zai iya maka komi ba ko ka shigo ya ganka zai iya maka wani abu amma ba zai cutar da kai ba duk wanda yana cikin abin da Allah zai iya maka na kariya zaka mu ladabtar da iyalanmu da ƴaƴanmu akan wannan cewa duk lokacin da za a shiga ban ɗaki yi addu'a galibin shaidanu suna kama mutane su shiga jikinsu su zama masu cutarwa gare su a cikin banɗaki yana daga cikin abin da ya sa kake ganin mata sun fi kowa yawan samun cutar aljannu saboda sun fi kowa alaƙa da banɗaki kuma sun fi kowa yawan shiga banɗaki ba wai dole sai don bukata ba ta ajiye buta za ta ɗauko za ta yi shara za ta wanke banɗakin za ta kai yaro ko za ta kai wani abin kazanta ta je ta zubar kaga ko da ba bukatar ta ba ko don bukatar wasu za ta iya shiga banɗakin ta yi ba za ta iya kirga adadin sau ta shiga banɗakin ba amma a duk kowane lokaci ta shiga ta yi addu'a to galibin aljanu za ka ga a nan suke kama mata ina fata mun fahimta sannan mutum yana bukatar duk da ka shiga ka kulle kofa kana gani kamar kana cikin sirri ai akwai kuma wani abin da yake ciki kana bukatar Allah ya kare ka shine shedan kar ya ganka don haka wannan addu'a da za ka yi zai sa Allah sai sa shamaki sai wannan shedan din ba zai ganki ba ballantana ya cutar da ki su shedanu da kuke gani halittar su mummuna ce shi yasa Allah madaukakin sarki idan ya zo siffanta mummunar halitta sai ce shaitan dan uha ka annahu ru'usu shayatin amma in yazo nuna kyan halitta kuma sai ce dan adam laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim to idan shaitan yana cikin banɗaki sai ya ga mutum da siffarsa cikakkiya to sai ya yi niyyar zai taɓa shi musamman idan mace ce shi kuma aljanin namiji ne sai niyyar zai taɓa ka to daga nan shi kenan sai kaga an samu matsala mace ta kamu da ciwon aljani a kasa ganewa a je asibiti a ta aune aune ba a gane ba za ka ɗaya daga cikin mafarin neman kariya daga shaidan a irin wannan shine yawan yin addu'a idan za a shiga banɗaki don Allah mu kula da wannan kuma a shiga da kafar hagu to sai zama an kare ka an kare iyalanka ta yadda shaidan ba zai iya taɓa ka ba na taba ba ku labari <clears throat> dangane da muhimmancin ka yi addu'a da wannan a'udu bi kalimatin layi ta mati min shari makalak na manta ban gaya muku ba cewa lokacin da wani bawan Allah ya zai na ban labari cewa ya fito daga tafiya daga wani gari zai zo wani gari daga gombe ne zai zo bauchi sai ya karanta addu'a ya shiga mota yana shiga mota yana tuki shi kaɗansa can yamma sai ga waɗansu 'yan fulani guda biyu a bakin hanya suna ta ɗaga masa hannu suna ta ɗaga masa hannu sun matsa ta ya tsaya ok yana cikin zuwa kai ya zo daidai wata kwana sai ga maciji sai kokari ya kauce wa macijin nan sai taka gefen macijin wutsiyar macijin sai wuce sai ga waɗannan fulani suka tsare shi sai suka tsare shi shi kuma sai tsaya sai ɗauke su suna fara tafiya kawai suka ce mishi ya ka ɗauke mu sha na ɗauke nawa ne kuɗin mu ce ni kyauta na ɗauke ku ina za ku je shi ne kawai sai suke ce da shi baka ga macijin nan da ka taka ba ce ai ban taka ba na yi kokari akan in kauce masa suka ce amma ka taka masa wutsiya ce eh ba da sani na ne sai suka ce ai baban mu ne mu aljanu ne babanmu ne ya zo wucewa zai ƙetare hanya kai kuma ka zo ka taka shi shi ne muka yo gaba don mu gane yaya halinka yake kai kuma cikin sauƙi je ka tsaya ka ɗauke mu muna ta shawara za mu zo mu kife motar ne saboda mutum yana gamuwa da sharrin shaidanu da yawa yana cikin tafiya ga hatsari ya faru irin wanda za a kasa gane me sanadiyarsa duk shaidan suna jawo irin wannan ko mota ta kama wuta ba a sani ba a kasa cire kowa a ciki duk shaidanu suna wannan suka ce mun yi ne mu kifar da motar ne sai muka ce amma bari mu gaya ya kirkin ka yake sai mu ga ka dauke mu kuma ka ce kyauta haka yanzu babanmu ne ka karya masa yanzu duk kafafunsa suna can yanzu ana kokarin nemo mai dori don a dora wutsiyar nan da ka taka kafar mu ka taka amma tun da dai kai ba mugu ba ne kenan sai an jima balan zai daina ganin su kun ga amfanin addu'a ko Allah ya kiyaye to wannan abin da muka ji shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim tafsirin sa shine a'udhu billahi sa altaji'u wa a'tasimu wa atahassanu billahi min adash shaitanir rajim ina neman tsari a wurin Allah daga cutarwar shaitan shaitan shine wannan sunansa a shaitan amma babbar siffarta ce an fahimta babban sunansa shine iblis kamar yadda Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani illa iblis aba to amma wannan a shaitan din siffa ce tasa da duk wanda ya zama irinsa amma iblis wancan babban sunansa ne shi kadai amma a shaitan da kaji kalma ce da take shafan duk wanda ya zama wato halinsa irin na wannan shaitan ɗin. an fahimta shine ma'ananta almutamarridu al'afi almustakbiru al'afi ala amrillah wanda ke da girman kai wanda ke wato haurawa wa umarnin Allah kuma wanda ke fito na fito da Allah kuma wannan ashaitan din da ake nufi shine babban akbaru aduwwin lillah wa akbaru aduwwin lirusulillahi wa lilmu'minin mafi girman wato fitaccen dan adawar Allah dan adawar annabawa dan adawar mutanen kirki muminai to mutum yana neman Allah ya tsare shi daga sharrinsa arrajim ma'anansa almarjum wanda aka jefe kenan almatrud kenan wanda aka jefe shi Allah ce fakhruj hafa fa innaka rajim to haka wannan shi ya sa Allah ya sa masa suna rajim li'annahu matrudun muba'adun an rahmatillah saboda Allah ya kore shi daga rahamarsa wannan shine ma'anar a'udhu billahi minash shaitanir rajim gobe kuma sai mu yi bismillah mu fara wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh